a wani labarin kuma a jihar zamfara tsohon gwamnan jihar ahmad sani yarima ya fasa kwai game da yadda aka kwace kujerun jam'iyyar apc aka bai wa jam'iyyar pdp a jihar zamfara tsohon gwamnan ya ce shugaba muhammadu buhari ne ya nemi a kwaci kujerun jam'iyyar apc bisa ga abin da tsohon sanatan ya kira rashin gamsuwa da tsare-tsaren tsohon gwamnan abdulaziz yayi abubakar a zaben shekara ta 2019 a wata hira da tsohon sanata ahmad sani ya yi da gidan rediyo na pride fm da ke gusa babban birnin jihar zamfara yarima ya ce babu roƙon da bai yi ma shugaba muhammadu buhari da ya yi haƙuri kan batun amma ya ki amincewa da hakan ga dai bayanin ahmad sani yayi nan bakura apc bata faɗi zaɓe ba a zamfara kotu ta amci zaɓe mun ci zaɓe kotu ta ce ba mu fi cika da zaɓe ba ina da abuja na je gidan shugaban ƙasa sai shugaban ƙasa ya ce mani kai yarima na ji an ce bayan ka yi tafiya kana waje yaron gwamna ya zauna ya ya karanta da yan takara don me zai haka ai ba haka aka ce ai ba cewa aka yi primaries don me zai haka wallahi ba ta shi kenan sai ni bashi hakuri na hito na zo gida sa hake da dare sai shi shugaban jam'iyya ya kira ni ya ce mani eh, kai yadda yanzu muka ƙara faɗa da yaron ka abulaziz ni na ce mashi abin da ya ba zai ba shi kuma ya ce abin da ya sai ya tabbatar da shi saboda haka ni ce a kabari zan je in same shi so na je na samu abulaziz gida nan abuja na ce mashi excellency yanzu na dawo daga gidan usman ya aiko ya kira ni ya ce kun faɗa da shi ya ce abin da kai bai yarda da shi ba sai ce kai tabbatu ne ni kuma zan gwada mai insha Allah sai na tabbatar da abin nan sai na ce to ba haushi kadai bane ya ce to dawa duk ce mai da Buhari da shugaban kasa a jami'an Muhammadu Buhari ya haka ka kawo ganin Buhari na ce ranka dai ya excellency ya haka ka don Allah ranka ɗaya ka bari nice haba ka sauri ni ka jo da munkari shi ce ranka yade don Allah ka bari wallahi bala ne Buhari bi da hannun ciki ka bar shi kuma za ka ga ka dai da hannunka ka a ido to kamar yadda na faɗa ma mun samu matsala da tsohon gwamna mataimaki na to kuma ina ta taka tsantsan kar mu samu matsala da shi Abdulaziz so da yace tunda ya taimake ni ce Allah ya taimake ni ya ce in zura ido yadda hannuna sai na ja jikina amma duk da haka duk inda aka kira ni yi wani abu wata rawa na kan yi to har aka zo sai da aka ai mun wannan ya hana ni maganar nan wajen wata biyu zuwa uku sai da shugaban kasa ya zo tabbatar da yan takara a zafara dama ya ce na son yi magana da sarakuna sai sake maimaita abin da ya faɗa mana cikin ɗaki cewa ku da yake ba 'yan siyasa bane ba za ku je wurin taron da za a yi ba ina so in hitar muku da haƙƙin kun gaya muku cewa in na je wurin taron ba zan ta da hannun kwa don bai da abin da gamna ba don haka gamnan eh, imo ya haka gamnan eh, ogun ya yi kuma gashi duk suna kusa gari ni amma yaushe ne za a zo an ce a yi primaries ko consensus ka ce kai ta shugaban gauna kai ta yi mataimaki kai ta yi kaza ya ce haka don haka ba zan da hannun kowa ba to sai da ya wuce sai ni kira hannun ni kira mai hannun da wani kanin shi da ake cewa na'uta da sani protocol sai ni ce musu gwamna ni ce kaji abin da na so in gaya ma wata biyu zuwa uku ran nan baka bari na gaya maka ba sai na dai nuna masa cewa da ka bari haka Allah rubuta da ka bari kaga da duba kai wannan ba aka zo taro shiga wasa kita da nan kowa aka tashi to daga nan dai rigima ta ta shiga har aka je kotu har abin da ya faru ya faru haka kuma tsohon gwamna Ahmad Sani Yariman Bakura ya ce zai tsaya takarar shugabancin Najeriya saboda an saukar masa da wahayi akai ta hannun wani abokinsa. ganin mu cewa maganar takara a jiha na gama alhamdulillah amma ta shugaban kasa in Allah ya raya mu kuma na ga alama domin na fara gani mutane sun ara jawo maganar mayan mutane da malamai suna min magana din cewa to ran kai ka sani fa muna nan fara shirye-shirye ba wai ka zo kai ba a su sun riga sun fara shirye-shirye tsare-tsare to kaga wannan alama ce to in Allah subhanahu ta ya tabbatar da ita to za ka je rima ya to takar shugaban kasa ni ka hayin ce kala mutane sun ce kalu yau mutane da yawa malaman da kace suka yi addu'a suna suna yi ko jiya akwai kuma satin da ya wuce sai nace mashi ni nake ga mashi nace satin da ya wuce wani aboki na wanda muka yi secondary school tare da shi shi ba dan zanhura ne wanda lokacin da muka zo muna jaya da mamuda Allah ya sa yana kwamishinan shi to amma dai ban bata ba muna gaisawa muna mu'amala ya bugo mai ce mani wani abun al'ajab ya same shi ya je maka umra sai an gama sallah mm. shina hitowa harami wannan hilin na haraba harami shina hitowa da kohot wallahi sai da shi da matar shi da yan shi sai ga wani balarabe fari pes ya jajir balarabe na ainihi sai ce musu salamu alaikum su ce alaikum salam sai ce ku yan zafarko ba cewa ku daga zafarko kuke ba shi ke gaya mani kuma ya je ba matar shi mm. ta nanata ya ce ku yan zafarko suka ce na'am sai ce ina baban mu yarima eh, sanata Ahmad Sani Liman Bakura sai ce na na lahiya lawace ai ni abokina ne inji shi wanda ke bugana ni abokina ne kuma dan uwana ne sai ce mashi to in kun je ku gaya mashi insha Allahu zai mulkin Najeriya kun ba ya mutu ba sai ce kuma ku ce ina gaishe shi sai ce masha Allah in ji shi abokin na mun gode mun gode sai suka juya suna juyawa <clears throat> sai matar ce kai ba za ka tambaye shi sunan shi ba in za ka isar da sako ko da suka juya wallahi ko kasa ko san sunan shi ba babu shi sai ya gaya wa wani malamin shi sai malamin ya ce insha Allah ishara ce Allah yake yi hmm. kaga ina gaya ma shi wannan ya ce to billahi lazi la ilaha illa kai tsakana da Allah yau juma'a jiya kenan fa hmm. ya ce wallahi na kwanta da asuba din nan ne wannan mahulkin cewa ga ka ka zama shugaban kasa an ɗauko ka cikin bakan mota babba mai tuta